في علوم القرآن التبصرة والتذكرة في علوم القرآن العلوم الحديث نعم التبصرة والتذكرة في علوم الحديث الإمام آه، أبو الفضل آه، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الإمام زين الدين آه، أبو الفضل عبد الرحيم bin al-Husayn al-Iraqi Imam al-Iraqi ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 800 da ainihin shida Allah ya gafarta mishi wannan ita ce nuskar da zamu yi itimadi da ita ban san yaya za a yi ba wannan da ita ce nuska mu'tamada wadda asaf kamar yadda muka saba samu wannan matsalolin babu ita a ƙasar in mu muka cewa ko za mu samu badil an ankabut sai zan babu balil babu wata wadda za ta wakilce ta kuma babu wata irin ta soft akwai mukaddima da shi mai wannan ya yayi wadda lazimi ne zamu karanta ta insha Allah wato shi mala Abdulkarim ibnu abdullahi al-khudair wani mutumin kasar madina mukaddima ce da ilmiya za mu kokari za mu bi ta hankali a hankali sannan akwai sharhin ainihin wato fathul baki fathul baki na wani malami ɗaya daga cikin sharhoyi wannan na samu nuskar ta insha Allah zan ba da nuskar saboda banganta ba a nan sama amma na san akwai ta za mu dinga ainihin isti'ana da shi kamar a wasu wurare da sauransu sannan akwai kuma sharhi wanda shine sharhi mausu'i wanda ya kamata ce kusan kowa na da shi shine fathul mughis da ainihin as-sakhawi mujalladi hudu ce wannan babu ma sharhi kusan irin shiga da ta. fathul mughis fi sharhi sharhi alfiyatul hadith akwai sharhin da shi kanshi iraki din yayi sharhin alfiyar hadith da iraki mujalladi da wannan ma akwai shi a kasuwa sannan akwai sharhin ɗansa waliyullahi dan shi na cikinsa wanda ya sharhi shi ma ita ma mujalladi ɗaya ce haka kamar girman bulugul maram ko makamancin haka dan dai mujallad haka basit duk waɗannan ya kamata a ce mutum yana da su dan ya isti'ana da su wajen mutaba'ar abubuwan da zai karanta ko zai nazarta ko zai muraja sannan akwai maqati sautiya ko wani makata sauti da na samu wanda shi ba sauti ba ne eh, abin nan ne eh, mar'i ne wato na hoto ne ah, wanda za a yi sakawa akan kwamfuta ko ah, ko handset wanda yake play multimedia wanda kana ganin karatun baitocin sannan kuma ana karanta na nan da shi a kwamfuta ta Allah zan babala shi sai ta tura mutane ba ah, a cima a kunan damar mun mun a shafa nan mun gani za a yi juna mana wani lasfika to juna mana bari mu gwada insha Allah to wannan zai taimaka kwarai a rera wannan su wannan ne na su al wajen mutum biyar ne suka rera ta su al maghami su ne suka rera suka suka ainihin wato a rera rera mai kyau sosai in san za mu zo mai magana akan uyub na uyub na nazar da ke cikinta waka tana karewa sosai so da iraki ba wani mawaki ba ne malami bukatuwa ce ta a haddace ya kai shi da yin haka da tarihin da zamu faɗa game da asalin wakar da yadda aka yi aka rera ta yayi ta da ire-irenta wanda suka riga yi ta ko suke a bayanta duk za mu ji shi a cikin wannan mukaddima insha Allah haka babu buƙatar sai mun sai mun yi gaba za a zo a karanta a karance abin masu abin su fara da kansu sannan gaskiya saboda Allah haddace don shi ne manufan karanta sun tsirin wannan a haddace da aka kowa ya shirya daidai kawo haddanin jama'a in ka san ba za ka kawo ko zara ka tafa abinka a nan makarantar mun gaji an ce za a abu ba ma yi sai dai mu faɗa kawai kamar 'yan najeriya sai dai mu faɗa kawai ba za mu yi ce za a yi kaza za a yi kaza yanzu na lokacin da muka yi research method haka aka ta magana a kan za a yi research a yanzu shiru kake ji ko an an yi bawa garin har ma abin ya zama ma a cikin fi eh, bin hadisul gabiri ya wuce kawai ina fata mun gane idan haka haddace za a dinga yi gwargwadon hadi mutum ya zauna ya haddace dan dai baiti biyar goma ya kamata a ce a mako ɗaya mutum ya haddace shi ka in ma aka samu mai himma ba zai iya wuce inda aka karanta ya ta haddacewa kawai ya ta haddacewa kuma mutum ya haddace ma hafizta fa huwa lak da abin da ka haddace fa ya zama naka ka mallake shi kenan a matsayin ilimi ka iya sarrafa shi din daga kake so wanda ko ka tsaya kana ta mishi wayo kana ta mai wayo shi ma ta zai maka wayo ko kuma zai maka layar zana wata rana ya kamata mu san wannan ah, wannan kina a kace kwarai sai ɗayan littafin shine littafin wato usulul fiqhi ala manhaji ahlul hadith shi wannan cikin sauki da iyawar Allah zai zama wato shi zai kasance wato tunda shi iri ɗaya ne kawai to fotokofin shi kawai za a yi wannan ɗin ma ina jin yanzu kawai abinda za a yi wasu na da fotokofin dama ku wanda za a yi tun da akwai nuska a sama za a ɗauki nuska kawai a je a yi kofi zai fi sauki saboda shi ne kuma mu'tamari mafi yawan nuskokin suna da matsaloli amma wannan muhaqqaqa ce na ilmiyan wanda bayan tahqiqin da shi wannan malamin ya yi kuma ya bai wa wasu manyan farfesoshi a nan ƙasar Madina sun duba mushi ya kamata a cin maltafa nan za a iya cin shi in bugun darul ne bugu ne mai sauki za ba iya bincikawa don ni na ta tambaya gaskiya ban samu wani wanda zan yi eh, abin nan da shi ba Ba da amma za mu ƙara bincikawa ko za a samu wani wanda Yeah, sure. don haka ba tare da eh, ɓata lokaci sosai ba za mu tafi kai tsaye zuwa cikin littafi don ɗarar daga nan kowa sai sai da zai nemo in ya ji an yau bai da shi zuwa gaskiya ba ga shi inda mala yake cewa silsilatu manshurati maktabi daril hajj lil nashri wa tawzi'i bir riyad jiran giya ta tara wannan shine na tara daga cikin jiran giyar littattafan da darul minhaj suke ta bugawa suna yada wata maktaba ce wadda ta yi aiki sosai gaske wajen yada tura na ainihin ilimin musulunci a aƙida da fikihu da sauran ilmomi na ainihin wato ala da makamantansu za ku iya tunawa su ne suka buga wannan hamawiya da aka amfani ta a makarantar nan sharhin hamawiyar kubura mai wannan bakin bangon sannan ka hau nan sama za ka ga da dama waɗanda eh, su ne wani lokaci sukan yi sai su yi shi ma musamman don talakawa da ƙasashen da irin ƙasashenmu na talakawa suka sun ce abin nan mukhaffadu sa'a wato wanda yake abin nan an yi rai na bonanza kenan za a ce ku bonanza wato wanda yake ainihin wato eh, an yi rage a cikin kudinsa ga shi ya ce alfiyatul iraqiyul musamma بالتبصرة والتذكرة في علوم الحديث للحافظ الشهير زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي الشافعي ألفيا حديثي ود سننت التذكرة والتبصرة في علوم الحديث ta ainihin babban malamin nan shahararre wanda aka ji labarinsa a ko'ina shine al'imamu abul fadli baban falalu zainuddin al'iraqi ah, abdurrahim bin al-hussein wannan shine asalin sunan shi abdurrahim bin al-hussein ah, al'iraqi mutumin ƙasar iraki za mu mu ji cewa duk da ya zo zauna nisra to ƙasar sai ita ce iraki ba kurde ne inda yake cewa kwardawa ɗin na yanzu to garin su kenan kurdistan a ƙasar iraki سنني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أجمعين الإمام العراق يا رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم عند الشكرة تريتكوز دعينهم شدة وتفرقون كرني نترجع قدم لها وراجعها فضلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير وانا شيني وانا يعينهم وتفرقون ta زامجي مقدمة سا حفظه الله تعالى تحقيق ودراسة العربي الدائز الفرياطي عربي الدائز alfariyatu shine malamin da ya mata wannan tahqiqi an yi wannan bugu shine na biyu shekara goma kenan da suka wuce aka buga a hijira da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas abin yanzu muna da talatin da takwas ko shi ne shekara ɗari kenan dindi daga sadda ainihin wato aka buga ta ni shekara goma dindi akwai da shekara ɗari shekara goma daga sanda suka buga wannan ainihin wato bugu shi ne bugu na biyu da aka wata safa ga shi sai ce bismillahir rahmanir rahim qalu fi alfiyatil iraqi mai abin da malamai suka ce zai faɗi wasu 'yan kalmomi ne da wasu malamai suka faɗa na yabo ga ita ainihin wato alfiya wasu 'yan kalmomi da aka faɗa na yaba mutum ya ɗauko daga magana daga al'imamu zakariya al'ansari ya ce ishtamalat ala nukulin ajibatin wa masaila ghariba wa hududin mani'a wa maudu'atin badi'a مع كثرة علمها na نظمها littafin alfiya ta iraki tana ɗauke da watan a jiba, maganganu da aka kwafo masu ban mamaki wa hudud wa masa'ila gariba da mas'aloli na ilimi waɗanda suke baka samun su a ko'ina wa hududin mani'a kuma tana cike da ainihin ta'arifat su ne hudud mani'a waɗanda suke masu ƙarfi game da mas'aloli kenan wa mawdu'atin badi'a tana dauke da kuma mawdu'ai da aka tattauna akai a cikin ilimi wanda suke masu ban sha'awa ma'a kasarati ilmiha ga kuma tarin ilimin da zaka diba a ciki wa wijazati nabmiha da kuma takaitaccen takaita rubutun da aka yi ba a fara da shi ba wannan daga zakariyar ansari wanda ya rasu a hijira da shekara 962 amin da 26 sai kuma abdulhayi al-kittani yake cewa wa min ta'alifi yana cikin yin tarihin al ya ce wa min ta'alifihi alfiya al-istirahiyya al wa qad sarat biha ar-rukbanu fi kulli makanin wa gama daga cikin tafan shi akwai alfiya ta mustala ta hadisi ishara akan cewa yana da iya da ta alfiya daban akwai alfiya ta sira ta iraki ha ila yau dan haka yi marmaba ya ce al-istirahiyya al-hadithiyya ya mata na'atu don a gane akan me yake magana wa sarat bi har rukubanu fi kulli makanin wa zama karabka sun tafi da ita ko ina kowane zamani da kowane wuri an ji labari kuma an ga littafin alfiya iraki ka littafi ne da za ga cewa ya samu shuhura kuma ana yayin shi kusan a ko'ina yana da matukar wahala ka je wata wata makaranta ko wata mu'assasa da ake karatun hadisi ko ilimi na musala ka cewa ba a da labarin littafin alfil iraki ko kuma babu wanda suka karanta ko babu wanda suka santa sabanin wasu alfiyoyin na hadisi da zamu zo mu ji anan a cikin mukaddimar nan waɗanda har yanzu ma ba a taɓa buga su har yanzu ma suna cikin rubutun hannu ne ba su samu wannan shuhurar ba wai dan kuma babu ilimi a cikin su ko ba su rubutu ba a wannan fallaci kuma ta Allah Allah wani abin da ya ga dama sai ya yata shi a ji labarin abinda kuma Allah bai so ba sai bar shi kuma ya zama lokal ne kawai babu wanda zai ji labarin shi sai kawai wanda yake kusa da shi kamar littafin littafin al da abin nan ne da malamai suke ba da labari Allah ya sa littafin shi albarka duk inda ka je ana da labarin Imam Nawawi da akalla ana da labarin littafin shi mai suna al-arba'una nawawiyya da riyadus salihin duk inda ka je da wuya ka je gidan musulmi ko garin musulmi ba san ta wannan to haka bulugul maram na ibn hajar haka risalatu ibn abi zaid al-qayrawani Sannan sa daga cikin tafan da malamai suke labarin cewa Allah ya sa musu albarka ko ina an ji labarinsu kuma sai ka ga an zo ana karatu sai a ce ga wani irin su ga wani irin su ga wani irin su amma su ba a san su ba haka mu wada duk inda ka je musulmai sun san mu wada suna karanta ta suna ainihin A samun fawaid daga cikin ta to haka haka alfiyar iraki ita ma take akwai wanda suka rigaye shi akwai wanda suka yi a bayan shi amma duka nasu ba su samu shaharar da tashin ta samu a wannan fage ba kamar da alfiyar da ibnu malik a cikin nahau akwai alfiyar da suka gabaje ta akwai alfiyar da suka zo a bayan ta suka yi ta'akuri daga gare ta amma su ma ba su samu irin wannan shaharar ba sai mukaddiman wannan malami mai suna fadatun sheikh doktor abdulkarim ibnu abdullahi kudayar hafin rahullah ya ce bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbi alamin wasalatu wasalamu ala ashiratul anbiya wal mursalina nabiyina muhammadin wa ala ali wa sahabi amma ba fa inna ilma mustalahin harif yace lalle ilimin mustalah min ashiratul ulumi na daga cikin ilmomi mafiya daraja da annahu wasila إلى تمييل المقبول والمردود من سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه dan ilimin mustalahu shine tafarki da ake bi wajen iya tantance abin da za a karba da abin da za a yi wurgi da shi daga cikin abin da aka ce hadisi daga cikin hadisan da aka danganta wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam walastu bi sadadil hadisi an ahmiyati sunnah nabawiyya makanata ya ce ba na zo nan ba ne don na yi tattauna akan muhimmancin hadisi da muhimmancin sunna da matsayinta a cikin shari'a da anna hazal mawdu'a ullifat fihi mu'allafat wa kasurat fihi dan bayani akan muhimmancin hadisi da muhimmancin sunna wannan an yi rubuce-rubuce da dama a kai littattafai da kuma makaloli wato warƙoƙi da ake rubutawa a gabata a tarurruka ko a wajen wa'azi ko a wajen ainihin wato wani eh, taron ƙara wa juna sani ko wasu samina waɗannan suna nan bil asharat bal bil mi'at suna nan da tattafai ne akan sunna na malaman da da na malaman baya da waɗanda ake raye da su da waɗanda suka shuɗe da waɗanda suka shuɗe tintini da waɗanda suke na nan kusa ga su nan babu iyaka sai iya wanda ka sani su albani sun yi su ofaimin sun yi su ainihin wato abin nan malaman baya su alƙasimi. ka kuma can can baya ma duk waɗannan abubuwa ne da suke sanannu a gun ɗalibai da malamai fa in kana ilmal mustala huwa alwasilatu alwahida li isbati ma yunsabu ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza kana ilmul mustala yace in ya zama cewa ilmul mustalar hadith huwa alwasilatu huwa alwasila alwahida shine hanya kadai guda daya da isbati ma yunsabu ila annabi sallallahu alaihi wasallam dan tabbatar da abin da ake danganta wa manzan Allah au nafi ko korewa a ce wannan ba irin na manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam ittadahat ahmiyatu wannan kada yi sai ga maka muhimmanci shi bal daruratu ko kuma ya gaya maka cewa ai abu ne na dole bi salamati lihtijaji bi sunna al mutahhara dan a samu ainihin waraka wajen duk sanda za a kafa hujja ya zama an kafa hujja ne da sunna ingantacciya wannan kada ya sai ga maka muhimmanci irin musalawar hadis cewa in babu shi za a yi tafa gamiya ne ba za ka san me ingantacce ba me ba ingantacce ba in mun lura a nan kasar shekarun baya kafin Allah ya kawo yaduwar irin wannan ilimi na tantance hadisi ta hannun su mala albani na mu margayi Allah ya gafarta mashi da ire-iren su za mu iya tana galibin mu za mu iya tana yadda ake ɗarkaniya kusan komai kawai cewa ake annabi ya ce ba wanda ke tunanin ma akwai wani yanayi da za a ce abinda annabi ya ce bai tabbata ya ce hatta in izala dangi mu'alu sunna san da suke wa na farko haka suke hatta yan shi'a da aka fara musu raddi da hadisan karya aka dinga musu raddi ashabi kan nufi duk kaga wannan zai zama aiki nan zulumatun ba'adu ha ba'adu duhu na dukan duhu saboda rashin ilimin hadisi to wannan ilimi ne na tace addini jama'a shi sa yake da muhimmanci kwaran gaske ilimi ne na tace addini kuma a wannan zamanin da addini ya rikice an fi buƙatar tace shi fiye da kowane lokaci don a yanzu mutane a cikin ɗirkaniya ce game da addini mutane da dama suna yin musulunci amma ba irin wanda annabi ba lamin karibin lamin ba'i saboda an cika shi da maganganu da ƙa'idoji da nassoshi waɗanda ba su tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe yana da matukar muhimmanci gare mu mu ba da ainihin lokacinmu da damar mu don iya wannan abu don mu tsarkake addinin na ɗaya ke na biyu kuma mu sanya ikhlasi cewa wannan abun addini ba yayi bane ba gasa bane ba neman shuhura bane a addini ne zama karatun karatun dinnan na qawaidu na ilmomin addinin musulunci na aqida na fiqhu na tafsiri musan cewa kamar yadda muke yin sallah da azumi to haka ya kamata mu dinga wannan abu kawai muna da fata Allah ne da su kar mu dauka yayi ne ko wani abu da haka dole sai mun bada lokacin mu mun bada muhimmancin sa yana da gaskiya abin da zai baka mamaki shine misali idan ka in ka shiga cikin gari kamar cikin garin zariya ma akwai gurare da ake karantuka irin na zaure da makamantansu wanda galibi karatu ne ba a yin shi akan wani manhaji malaman da ɗaliban kawai su ma suna yi ne ya zama musu al'ada kawai mun taso mun ga ana yi kuma mun ci gaba da yi babu wani manhaji ko wani ƙoƙarin tacewa ko kuma kare ma wata manufa babu wata manufa da suke kare amma za ka ga sun baiwa abin lokaci na ban mamaki na san makarantun da tun ba yau ba fiye da shekara ashirin na je tun safe aka fara karatu ba a tashi sai la'asar musamman ranakun asabar da lahadi sai la'asar za a yi sallar azahar a koma a ci gaba a sake yin sallar sai an yi la'asar sannan ake tashi tun daga bayan asuba sai dai kai in ka ji yunwa ko fitsari ko bacci ko wata lura ka tashi amma malamin yana nan yana karantarwa har yanzu kuma ka suke hatta waɗanda sun mutu wata sun gaje su to akan wannan tafarkin a gaje su ma'ana za su yi awa shida biyar takwas a mako suna karatu a rana guda mu kuma da muka ce mune ne ahalus sunna mu salafiya awa biyu ba ta ba ma iya awa biyu a rana sauran auyin fa kawai shirme muke kawai muna ta yawo a gari muna ta musu da hayaniya da kafa hujja da kaset ko kuma gulma da suka da ɓatanci ga malamai da ainihin wato faɗan maganganu na banza ko ƙirƙire-ƙirƙire ko abubuwan da ma suna iya kwaɓe mana rigar mutunci ko rigar imani kamar eh, eh, da annabi ke cewa laisal mu'min bi ta'ani wala la'ani walal fahishi walal wala na abubuwan duk muna yin su babu abin da suke la kuɗe mana rigar mutunci na tun farko shine duk wanda ya kana irin wannan zai dauka kai baka san mutuncin kanka hai ta yara ƙananan ga kana irin wannan ana ta hayaniya da kai ko ana ta faɗa da kai ko ana ta rikici da kai me ya kai baka da hankali sannan kuma ka ji karara hadisi daga cikin bukhari manzo Allah ya ce ba aikin mumini bai mafhumu khalafa aikin wanda bai da imani ne kenan ina fata mun gano wannan jama'a kaga akwai tanakubi a cikin yadda muke faɗa abubuwa da muke aikata su kamar yadda malai ya sha faɗa a rayuwarsa cewa ya su da za a samu lokaci mutane su zo ko a wuni karatun nan kawai amma da asafin shadid haka bai yiwa mun fi ba da muhimmanci ga ma waɗanda suka ɗauki abubuwan da suna da muhimmanci a rayuwa shine neman abinci na larura mun fi su muhimmanci to ƙasa ma da haka adna min shine ɓata lokaci bata lokaci kana ahalus sunna salafiya ɗalibin ilimi me kake yi da hansa ta naira dubu tamanin wanda kuma bayan wata uku za ka ji kai kakara ka ƙara dubu ashirin a an shita a baka wata wadda watan nan ba su da bambanci in banda kawai dan wani kalar fuska da aka rubuta ko shef ɗin tsawonta da aka canza kawai amma duk abin da ke ciki iri da ne ne kake da ita da a ce ma kana amfani da ita ne kana bincike na ilimi ko kana tattar wasu bayanai ko kana wani aiki na da'awa ko wani aiki na ainihin wato karantarwa ko neman wasu bayanai ko kuma akalla ma a ce kana amfani da ita kana jin kasusuwan malamai kana downloading ɗinsu daga darul fikiri daga ina kana ansa a group kana jin albani bin usman malam eh, mai shago malam asadu sunna kana kana jin katufin da zai kuma ka alheri ba amma wallahi wani a mako bai iya jin awa ɗaya da rabi na karatu amma zai iya kashe data ta awa ɗari a mako akan facebook da twitter da instagram da wani ne yana kallon hotuna yana liking comment yana kaza kaga duk wannan abas ne ta lokaci bayan kuma tsakarka wato energy da kake saryawa energy na kuɗinka da energy ne lokacinka da energy da kwakwalwarka da kuma kana kana developing addiction wato abin nan eh, eh, sabo wanda yake mai matsala eh, shekaran jiya nake da labarin cewa da whatsapp ta yi crashing na wajen awa uku mutane wajen miliyan biyu suka shiga cikin kunci a duniyar nan kawai na wani ɗan lokaci ne fa abin ya crash sai mutane suka shiga cikin kunci saboda gaba ɗaya rayuwar ta shiga cikin wani halin kai kawai ni kuma tunanin cewa to idan ya crashin kuma gaba ɗaya fa yanzu kenan in aka kawai gari misali a ce masu whatsapp sun yi sun yi folding down masu kamfanin ya lalace kamfanin kamar yadda kamfanoni suke kamar yadda a ce misali kamfanin aka kaduna ya mutu a ce kawai whatsapp ta mutu ya kira mutane za su kaga sai dai su masu mutu kamar da malam shi ke to wannan ke kaga wannan ainihin wato bai dace da ahlus sunna ba na biyu zaman fira ta al'ada da ɓata lokaci na al'ada da kuma ainihin wato kamar yadda na ambata na ɓatanci ga mutane wani lokaci har ga malamai wallahi jama'a ba shi daga cikin tarbiyyar ahalu suna ɓatanci tukunna ga kowa ma wallantana kuma wani lokaci malaman da suke koya mana karatu ko waɗanda muke tare da su ba su ne ma karan bara wajen zagi al-imamun nawawi yana cewa suna yin sadaka malaman salaf suna yin sadaka haka ya faɗa cikin al-itqan fi adabi halam al qur'an suna yin sadaka suna tawassuli cewa Allah ya ɓoye musu aibubun malaman su dan malaman ba ma'asumai bane kan ma su ga aibu sannan in ka je kan tafsirin sharafu ashabil hadith al-imamu ainihin wato ah, ah, ah, khatibul bagdadi ya kawo labarai da bayanai da suke nuna irin tarbiyya da juriya da haƙurin da ɗaliban hadisi suke da malamansu ɗaliban alu suna suke da malamansu musamman ya yi labaran wasu malamai waɗanda su kuma sun shahara cewa za ka yi cewa da hausa ba su da mutunci ko ba su da kiriki ko ba su da haƙuri ko ba su da dattaku irin su suleiman al'amash suleiman bin mihran al'amash allah ya gafarta mishi da khatib ya gama kawo labaran irin yadda ya dinga kwantata wa ɗalibansa ya dinga musu bakan magana irin su shi ba sai ce amma da haka haka ɗalibai suka haƙura da shi saboda buƙatuwa zuwa ga iliminsu amma mu yanzu da zarar malami ya yi wani abun wanda kawai a ra'ayinka ne bai kamata a yi ba sai ka ce duka ka fasa yin ɗalibta a wurin shi wani ma sai je duka ka son malamin sai ya ɗauko sai ya faffasa ko ya kakkarya ko ya goge idan a jikin wayar sani ko a jikin kwamfutar sa wala haka mutane su sai ce ai ba ruwa na da gero ai tun da ya faɗi kaza ai kaza waye waye albani me zan yi da karatun shi ai tun da na ji labarin wane yana alaka da sarakuna kaza ni ba ruwa na da shi wannan duka daƙiƙanci ne da rashin tarbiyya da ma kuma duk muna yi shi shi sa sai mu waye gari muna ta ɓata lokaci ba mu kai inda ya kamata mu kai ba hatta waɗannan manyan malaman da kake jin ana ambata in kai ka samu mu'amala tarihin su kasan ba masu ne suna da irin wannan kurakuran ko irin wannan abin da kake kallo cewa ba haka ya dace ba suna da shi saboda yan adam in ga imamu zuhuri da ake fada zuhuri za ka yi cewa malamin gwamnati kuma irin wannan abin da muke a yanzu shi ya samun shi ya zama malamin gwamnati shine an bashi cikin yunwa da talauci ga shi Allah ya mushi ɗimbin ilimi kamar yadda maliku yake cewa na ga mutane sama da arba'in a madina suna karantar da karatu duka na an san karatunsu amma da zaran zuhuri ya zo sai mu je mu taru talauci da bashi ya mushi yawa guduwa ya daga madina ya tafi ƙasar sha kuma da ya je ba shi ya tafi gun sarakuna masu suka suna neman waye ya san wani abu na karatu ya je musu fatawa suka rike shi amma ba a ce ba a san karatun shi saboda yana da gwamnati aka sa mishi albashi aka sa mai allowance na ayyukan nan da yake na karantawa ka ce jikka cigaba da karantawa ka amma koyaushe ka zo fada ka yi gaisuwa ka ba da fatawa kuma haka ya cigaba da rayuwa shi tunda bai da abin da biyu kuma wannan bai zama abin aibata shi ba sai dai aibata al'umma shi da suka tsasa samun shi zuwa ga haka yanzu haka haka muke yin malamai sai a bar malami ya wahala wahalar da za ta kai shi ga dole ya tarsa su akan an san wani abu a gun hukuma ko a gun wani mai kuɗi da kuma ya ansa sai a ce ya yi raddabe da imani mu kuma mune masu imani mune mune mune mala'iku waɗanda la ya asuna Allah ma amara da bibiyan asarat na mutane bibiyan asarat da kuma bakar cutar hasada wato aibobin da suke cikin mu da sun yawa sai dai Allah ya fi mana kawai Allah shi kyau to don haka jama'a ilimin musalawul hadith ba ilimi ne na gasa ba ba ilimi ne na alfahari ba kamar yadda duka sauran imamai suke ba kuma ilimi ne na yayi ba a ilimi ne jama'a na tace addini kuma kamar yadda na faɗi ranar watin a wannan zamanin mun fi kowa buƙatuwa zuwa ga mu kula da addini na ce mu ina nufin mu 'yan Najeriya mu musulman da muke rayuwa a wannan yanki na arewa mu da yake ce mu suna sunna mun fi kowa buƙatuwa zuwa ga mu riko da addinin gaskiya saboda shine kaɗai abin da ya rage mana zamu iya bora. na a kusa mutane da suna iya moran addini kuma su mori wani abu yanzu ka je kasar makka mutane suna morewa addini kuma suna morewa rayuwa rayuwa tana daɗi za ka ci abu lafiyayye ka sha ruwa mai kyau ka kwanta a wuri mai kyau in ba ka lafiya akwai asibiti lafiyayye da za a duba ka ba ka tunanin kuɗin magani in ka haifi 'ya'ya ba ka jin tsoron wai ba za ka iya musu kuɗin makaranta ba don ba ka kake biya ba gwamnati ke biya ba ka jin tsoron cewa za ka bar kwanciya bacci wani dan iska ya shigo gidanka ya kwace ma kuɗi ya ma'aika fare duk babu wannan duk waɗannan haufin duniya ɗin ba sa tare da kai za ka za ka rayu hani'an mari'a amma munan duk muna cikin waɗannan tsoratakun ka yi fakin mashin an sace ka aje handset an bugi yanzu da da abin da muka sani shine ana kidnapping masu kuɗi ne kai masu kuɗi da kai ake sacewa ko a nemi ransom amma yanzu komin talaucinka in Allah ya haɗa ka da jarabta sai kawai a sace barayin sai su ce ko dubu ne sai an kawo ba za su sake kawo da ku sai sun samu hanshakin attajiri ko ɗan gidan wani attajiri sannan za su kama saboda su kwakula da kyau akwai lokaci ma da suka taba kama wata yarinya a nan kaduna sai suka yi kuskure a shi ba yan mai kudin bane sakin ta kawai suka suka bata kudin wata suka tafi abinci an buga a jarida lokacin shekarun ba amma yanzu suka kama ka ko kai ne biyar masallaci wallahi sai an kawo musu wani abu ba su kare wallahi to kaga bala'i ya kai bala'i jama'a a irin wannan yanayin to riko da addini shine shine kawai mafitan mutum dan alal aqal in kai riko da addini in har ka mutu akai akan imani ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala in yi maka rahama za ka wayi gari kana cewa ma marra bina sharrun qattu duk wannan bala'in ba ka manta shi kamar yadda ko anan duniya ma da saurin manta abin da ya faru a baya na wahala mun shiga daɗi ko abin da ya faru a baya na daɗi mun shiga wahala Allah shi kyauta shine malai ya ci gaba da cewa wali kasarati ma sunnifa fi hadda da ilmi من كتب مطولة ومختصرة منظومة ومنثورة من قبل المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين saboda yawan abubuwan da aka rubuta a wannan fanni na musalawar hadith na littattafai masu yawa masu tsayi mutawwala wanda suke an tsawaita irin su fathul mughith din irin su ainihin tawdihul afkari da ire-iren su wa mukhtasara da yan takaitattu irin nukhbatul fikari irin muqiza irin min atsabil mina manzuma wanda aka rera su a waƙi wa mansura da wanda aka sake su a rubutu na zube min kibalil mutaqaddimina daga cikin malaman da su khatibu kenan su hakimin ne saburi su rama hurmuzi su ibnu sarai haka wal mutaakhirina da yan baya su suyuti su ibnu hajarin su safawi wal mu'asirina da yan zamani su albani su ainihin wato usaimin su ahmad shakir su ali hassan ali abdulhamid al-asari da makamantansu kasaratan wanda yawan ta ji alƙalibar ilmi al-mubtadi ya wanda zai sa ɗalibi na farko ya zama cikin rudu fi ikhtiyari ma ya durusu wajen ƙoƙarin zaben wai me ya kamata ya karanta ne min kutubi hadal fan me abin da ya kamata ya koya فكسر سؤال طلاب العلم عن الترتيب والتدرج في دراسة هذه الكتب سيدم طالبي سنا يوان akan jeran giya. da kuma wato step by step wani littafi ya kamata in fara karantawa ala gabar tamalan daga shi kuma sai mene kuma abun wa ya kamata na koya kuma da wani salu haisu ja'aluhum ala tabaqati ka gairi himal funun da ti sannafa ulama kutubaha mulahidina mustawayat tulab kamar da kasan dai sauran fannonin da ainihin wato malamai suka rubuce-rubuce a kansu suna masu duba zuwa ga matakan daban cewa wani mai koyo ne wani matsakaici ne wani ya kai sama-sama wani ya tike wani malami ne mai bincike haisu aluhum ala tabaqati suka sanya ainihin wato ainihin ilmomin ko kuma rubuce-rubucen akan tabaka daban-daban waje alu li kulli tabaqatin ma yunasibu min al-mu'allafat kowane mataki na ilimi sai zama akwai littattafan da suka dace da wannan matakin wa kuntu ansahu tullab al wannan malami Dr. Abdul Karim ce na kasance a baya ina wa ɗaliban ilimi na farko farko nasiha cewa bil ake bi kitabin nukhbatul fikr cewa in za su fara koyan ilimin hadisi su fara koyan littafin nukhbatul fikr lil hafiz ibn hajar al-asqalani na limamu ibn hajar لأنه متن متين شامل مختصر dan littafi ne wanda yake matani mai kwari wanda ya tattara komai kuma a takaici hawin li kathirin mimma yahtajuhu talibu fi hadhihi almarhala kuma ya dauki mafi yawan abin da ɗalibi ke bukata ya sani a matakin farko shine san sunayen fannonin da ta'arifin su mai ainihin inganci da kuma wasu misalai akan wasu abubuwa a aikace ya ce ala an ya qara'ahu ala ahadi shuyukh al-mutqini amma fa mutum zai je ne ya koyi littafin nukbatul fikari a gurin daya daga cikin shehunnai kwararru akan ilimi ba kawai mutum ya bude da kanshi ce zai karanta ko ya tafi wata seminar ko wani taron ainihin wato kwana biyu na daura irin waɗanda yake na cin kuɗin mutane ce za a yi daura za a zo a tara mutane bai na ashetin wadda ha a ce an kura musu masarar hadis ko usul fiki duk wannan yaudara ce jama'a ba ta yiwuwa da haka ana yin daura ne da refresha da waye ga wanda suka iya a zo a tattauna wani sabon abu ko wani sabon bincike amma mai koyo zai yiwa a ce kawai tsakanin yau da gobe awa tara yau awa uku gobe awa uku shike na ai hafla a ce an tashi bai yiwa na fata mun gani bai yiwa koya maka tafsiri da haka a koya maka eh, musallar hadis ko na hau ko ana koyan masu da haka jama'a me yasa ba a koyan masu da fi bai fi musallar hadis sauki ba me yasa ba a zuwa a yi mishi samina kwana ɗaya biyu a ce hanya sai ka shekara shida kana yi baka iya ba ban bela ba haka bane to sai karatun adini da adamin wanshi wannan dabaru da wani ya ɗan je misala kawai ya dawo sai tsara mutane ya ce zai musu daura mu kuma ustadai saboda dakikanci sai mu je mu tare kawai ta mana hayaniya a ba mu certificate kuma sai mu ce mun iya ba mu iya ba ƙarya muke wa mu wallahi wallahi ba mu iya ba tunda dai ba za mu iya zuwa hatta wannan daurar da yi ba za mu iya tafi mu hatta ita wannan ta kwana ɗaya biyu ba za mu iya yi karatu dole sai an yi shi kawai dukan ƙatu jama'a sannan ake iya shi shine sai ka ciyar da lokacinka ka ka ka sallama rayuwarka gare shi amma a sharon tsaye ba zai yi ba yace alladina yuhsinuna ta'amula ma'a tullabi fi hadhihi sin wanda suka iya mu'alla da dalibai a irin wannan matakin na farko za su hakura da jahilcin daliban da su da su da karancin fahimtar su ta koya musu a hankali a hankali wa ya ma kutiba alaiha min shuruhin wa hawashi sannan bayan ka iya matanin a gaban malami sai kuma kana da buƙatar sharhohi da hashiya wanda za ka amfani da su wajen nazari da bincike da ainihin muzakara wa yasma'u ma jira alaiha min durus sannan kuma akwai karatukan da aka aka ɗauka a bidiyo ko a audio sai kuma ka je sai ka saurara kuma yanzu abin sauƙi shine duka irin wannan karatukan za ka same su akan intanet akan youtube da wasu mudawwana daban da wasu ainihin website daban suna nan kala daban-daban bin ala darussa na littattafai kala daban-daban amma kamar yadda na faɗa da zu asaf ba su suka da mutane yanzu youtube ɗin idan mutum ya shiga to kawai ya shiga ne ya kalli fim ya kalli wani sabon makasai da aka yada na rigima a majalisa ko efcc ko a kotu ko ko buhari ya zo masallacin juma'a shaida mutane amma abin da ke ciki na ilmomi da karatuttuka wani ma bai san akwai kasancewa fatoyin albani suna na a ciki ba wa fahimi durus na ainihin malam wane durus na malam wane kira'an malam wane tattaunawa fira da aka yi da malam wani a gidan rediyo ko a tv duk suna nan ba za ka yi sacin ka gansu fita a asarar data ka da lokacin ka abin banza wanda za ka ji shi kana zaune ma a ɗaki mata ka za ka ji ana labarin shi da haka zama a kunji littafi kenan an karanta shi sai an nemi sharhohinsa sai an nemi ainihin wato darussan da aka yi ko kuma a yadda a zamanance ake yi ya zama misali shi kanshi littafin da aka koya muku sanda ake koya muku an ɗauka waɗannan ɗauka ɗin waɗannan recordings ɗin za su taimaka wajen muraja wajen ainihin wato bibiyan waɗannan karatuka wa yakthuru fi hadhihi marhala ma'a dhalika min hifdh al almujarrada sannan ko mutum ya kokari yana matakin farko ya kokarin haddace matunonin hadisai waɗanda babu isnadoji kal arba'ina kamar alal aqal a ce yayi kokarin haddace arba'una hadisa wal umda umdatul ahkam wal bulugh da bulugul maram wa gairi da wasu wannan ba na magana yan islamiyya ne kamar yaran nan yan firamare ko su ne kamata a ce akan wannan mataki mukan dama an riga an samu matsala yi duka eh, abin nan ne gyaran ganga azbinawa ne mafi yawan saboda kowa shi ne tuba da kanshi kawai shiga addini wala ma ne a an ya tamarrana babu babu abin da zai hana mutum ya yi kokarin yin exercise tamrin ya kokarin yin gwaji fa yabda'u bi takhrij ba'd al ahadi tashi <laughs> ana malamin ya dauka kowa irin dan garin su wai sai mutum ya fara takhrijin wasu hadisai takhrijan mukhtasaran takhriji a tattakaice ta hata nazarin wa ishrafi ustadin mutamakkin karkashin supervision da kulawa wani malami kwararre yuwajjihu huwa yusaddidu kamar hadisin da ka gashi a cikin umda ko arba'una hadisa sai ka tunanin to bari ka nemo isnadojinsa ka ga da waye da waye da waye suke takharijin shi wani ne takharijin shi ta hanyar wani sahabi wani ta hanyar wani sahabi yana da shahid ko mutaba duk kai ta nemo waɗannan kana nuna wani malami yana maka gyare-gyare yana sa ka akan hanya kamar yadda ɗalibai suke koyan mathematics ana ba su exercise suna ainihin yi suna darraba kansu suna kaiwa na gaba da su ko malamansu suna musu gyare-gyare suna musu ishara akan nan kaza za sa nan kaza ake kakka sake yin kaza kaza ka duba shi a littafi kaza shi ne sai kafin a gama sakandare shekara shi da sai ka duk sun iya wannan abin da ake so su iya quadratic equation ne wane ne linear ne duk sun iya shi ba za kuma su sake manta wannan abin ba ya zama wani bangare na rayuwarsu sun mayar saki ba da zarika ila ma yunasibu tabaqat tafaniya in ka gama wancan mataki na farko firamare kenan sai ka zo kuma mataki na biyu kamar sakandare wal kitabul murashah canji malamin ya ce littafin da nake ba da shawara a karanta a mataki na biyu kitabu ikhtisari ulum al-hadith lil hafid ibn kathir littafin ikhtisari ulum al-hadith na ainihin al-imamu ibn kathir na dimashqi wa yasna'u fi nadhira ma sana'a fi nukhba sai irin abin da ya ma nukhba me kenan karantawa a gaban malami da ya san karatu ko sannan kuma bi qira'ati shuruhi wal hawashi ya kai ga karanta sharhohinta da hashiyarta wa sama'il ashrita da sauraron kasusuwa wa su'alu amma yushkilu alayhi ta tambaya abin da bai sani Allah ya gafarta mal alban dil fannin sai dai karanta da su jama'a da ƙari ma tun tun tala ma tun shi dan mara dan kauye kamar yadda ake cewa nukuba su nawa ma aka yi ta wannan ikhsar ulumul hadith da sharhin shi na al-ba'is al-hafiz na na ainihin al'allama ahmad shakir duk mal albani ya kantar da su allah gafarta ne wa fi hadhihi marhala yabda bi hifdhi al-mutun bi asanidiha to a daidai lokacin da kake karanta littafin hadisi na ikhtisar ulum al-hadith sai kuma a lokaci guda sai ka fara kokarin haddace matanoni da isnadojinsu wa yahrisu ala hifdhi as-salatil ka ba da muhimmanci wajen haddace sarƙaƙiya na isnadoji sanannu waɗanda aka san su isnadoji ne sanannu allati yurwa biwa ta tafiya kathirin min al-ahadith waɗanda su ne isnadojin da aka san an yi riwaya hadisai da yawa ta hanyar su misali isnadojin makarantar maliku makarantar ainihin shu'uba makarantar a'amash makarantar wane waɗannan isnadoji sanannu zai zai magana a kansu sai kokari kai ta haddace su kana sanin su kana sanin tafasil din su duk waɗannan fa a mataki na biyu za ka bi amma zalika yastamiru fi takhrij sannan suka ci gaba da takhriji kuma na hadisai wa yukthiru minhu ka yawaita tattaunawa akan hadisai da neman isna'dojinsu? su wa yanzuru fil asanid min khilal kutub rijali al muktasara ka dinga duba isnadojin a ƙarƙashin ƙananan littafai na rijal ka takarib kamar takaribu tahzib na ibnu hajarin wal kashif da al kashif fi ma'rifati man lahu riwaya fil kutub sitta wal khulasa da ainihin al khulasatu khulasatul eh, abin tahdhibul kamal dukkanin su biyun na Imam Zahabi wannan za su taimaka maka wajen a takaice ka san mazajen da sunayensu da sunayen ubanninsu da kakanninsu da waɗanda suka yi riwaya a gunsu yi riwaya daga gare da kuma matsayinsu wajen nagarta ko rashin nagarta da shekarar da suka mutu da kuma littattafan da suka fitar da riwayoyinsu a cikin kutubu sita wannan shine mafi karanta abin da zaka sani wane dan wane dan wane baban wane mutumin gari kaza ga ɗabakarsa ga shekarar da ya rasu bukhari muslim sun yi riwaya daga gare shi abu dawuda wasiqatan ko ibnu maja a cikin tafsir sannan kuma mutumin kirki ne ana karɓar riwayarsa ko mutumin banza ne ba a karɓar shi ko saduku ne shine mafi karancin abin da ya kamata ka sani kamar da muke sanin cewa wane wane sanata ne na gari kaza zaben shi da aka yi yanzu karo na kaza ne ai an ce ma bai yi karatu a ido ba ƙarya yake kaga da san wannan wannan kuma duk aikin banza ne bai bai maka amfanin komai ba duniyar nan ko lahira amma duk mun sani ko kuma wane wane ai yayi kwallon shekara kaza a club kaza sannan ya dawo club kaza da za a siyo shi sai da aka ba da biliyan kaza ya taɓa yi wata mata fyaɗe a amerika an kama shi yana shugaban ƙasa don mun san wannan wannan duk mai duk wannan kuza abalat ne al-imamu zahabi aka ce ya fi sanin malaman hadisi fiye da malaman unguwarsu malaman da yake rayuwa mutanen da yake rayuwa a cikinsu a unguwa bai san su ba kamar yadda ya san malaman hadisi mu fa duk wanda ba ka gani ba ko sai ka ce wannan kuma waye wannan wani ma'aikaci ne kwanan nan ya ritaya ga gidan shi ya samu kuɗi a NNPC shikenan kaga daga nan ka san tarjama to me za ta amfani me za ta maka ba ka gadan shi bai gadan ka har sai ma kana faɗan wata magana a wurin ta zama gulma shikenan hisabi ya shiga tsakanin ku wanda kuma ba Allah na tabayyana fi ma da ku ba ma tantance ne za mu faɗa Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa ah, ومع ذلك ويكون عمله من تخريج ودراسة للتمرين yace amma wannan aikin da kake na dirasa da ainihin takhriji ka sani akan cewa exercise ne kake lalin na shadi ba idan ka buga ka yada su ga litafi kuma gani irin wannan exercise da ake a mathematics sai kace ko daga nan kai ma kai abun nan how to pass wa kai ma zaka buga ai sai ka kudin kawai ka ce bari ka buga shi shikenan 50 eh, questions and their answers ai ba ka yake a boko ba ko amma mu muna da wannan girin gidishin girin gidishi jama'a har ma in kai kana bi a hankali sai wani kokari ya dinga zuga to in kai wawa ne sai ka ji ai malam kai ma kamata kai littafi ga suwa na suwa na sun kai ma kamata kai tafsiri ya kamata kai ma malam a dinga ganin kasusuwanka akan YouTube haka aka dinga mala albani irin wannan zigar da yake Allah ya ce maka yana da hankali yake ji ya ce a bari sai lokaci ya yi mafi yawan wanda suke rubutu a karan farko sai sun zo daga baya sun yi nadamar shi nan muka karanta cewa ibnu hadirin din nan ibnu hadirin fa ko huwa man huwa har zai mutu yana cewa littafan shi gaba ɗaya bai amince da su ban da ƙwayar hudu ce wanda ya san ya tace ya harara. suna wakiltar yanzu iliminsa da ƙwarewarsa ya ce fatuhul bari da muƙaddimar da ita wannan ya ƙanƙanuwar nuhotul fikar da kuma ainihin abinan al-mushtabe tambihul mushtabe ya ce amma in ba waɗannan ba duka bai amince da abin da ke cikin su ibn hazarin ba wanda mu kuma da su ake tutiya yanzu da littafin duk su isaba ɗin nan su ta habibu ta yau sai kuma ta ƙarib wanda har kusan ƙasa da shekaru biyu zai rasu yana yana yana ragewa ya ƙara ya rage ya ƙara to kuma har waɗannan da ya amince da su din ba wai sun tsare daga auhan wannan fa ibnu hadirin kenan da ma haka Zahid, haka mibdi haka ibnu taymiya da sauransu duk waɗannan su ne malamai haka ibnu qayyim din nan ibnu qayyim duk da yawan rubuce rubucen shi da suka kai suka kawo gab da rasul shi cewa da zai samu ya ƙara rayuwa a duniya da ya gyaggyara wasu abubuwa da ya faɗa littafan shi da ya musamman a karan farko ya ishara da littafai irin su a ruh da littafi ainihin wato a wannan madarijus salikina fi iyaka na abubuwa iyaka na sai. da wasu littafai ce waɗannan da ya samu lokaci da ya gyara wasu abubuwa haka al-imamu na hakim an abu abdullah waɗannan malamai in Allah ya mun karanta mana wata magana da wani babban malami ya faɗa akan yadda yake siffanta ɗabi'ar mutane akan duk abin da ka rubuta yau gobe sai ka ga wani abu da ya kamata a canza ya kamata a gyara ya kamata a maida kaza gaba a maida kaza baya saboda magana shafi da yake cewa aballahu an yutimma illa kitab Allah bai da wani littafi ya zama cikakke dan yayi kullum ba sai littafin to da ka kaga sai mutum ya bi a hankali ba a hankali kamar irin abin nan wautar da samari suke ne in baka tashi neman aure ba ina ruwanka da wanda ka je kana mata magana ina ruwanka da ita in baka da kuɗin zuwa aikin hajji yanzu ina ruwanka da shi za ta fara ta da alhazai yaushe ake yankan fasfo kujera ta kare ko akwai ina ruwanka misali yanzu me na sabon da ban sani ba ruwa na ko da muna karatuwa na da aka bani sabon da ka sani ban sani ba a cikin zadin ma'ad har wani yayi kuma da text message akan wai ga na sabon kuma talaka ne dan uwana mai zangayi na ruwanka da samun zakka kai tajiri misali yanzu dala nawa ce oho ita jiyo dala da naira ita ta jiyo abin da ya kamata ka sani shine kudin tiya shinkafa da masara da kudin biredi kuma <laughs> haka ba an kara fiye wata kudi ka sani dan shine larurar ka ta yanzu ko ina fata muna ganewa to don haka idan kana ɗalibi kana yan wasu rubuce-rubuce don tamrin kun ga mal albani ya sha mana faɗa akan irin wannan yace to kar kai zangayin wai ka ce za ka fitar tun daga bangon za a samu matsala ta alif abu muhammad tun daga nan za a sa ka ba yan nawo aiki kenan na ta'awili da takhrijin ainihin menene a ce ai kaya ne ai kaza ne ko kuma a ce ai eh, typographical error daga kamfani kuma duk kuskure antal mas'ulul awwal wal akhir babu ruwan masu da ba kai ne mas'uli to jama'a wallahi mu kiyaye wannan to kuma haka eh, ƙari zuwa ga wannan banda tunda mu nan ba mu cika yayin buga littattafai ba mun fi yayin yi da baka ko to ka kiyayi da baka ko da ya kama za ka yi ka iya abin da ka iya tafsiri nan da mutane suke azumi da karantawa a masallatai da islamiyu musamman mutum ya je wani wuri da yana ganin wurin ba wanda ya kai shi shi ganin sai ya ɗauka shi ma yanzu wani alama ne wani ashekul alama ne sai saka riga irin su albani irin su usaini ya tabbatawa ya karantar da abin da ya sani da wanda bai sani ba to wannan barna ce ga addini ta addini ta addini kuma kuma bata ce mummuna kwarai da gaske domin Allah ya tsine ma yahudu daga cikin abin da sa Allah ya tsine musu shine wato khawdi wuce makadi da rawa a cikin ayoyin Allah da kuma haɗa gaskiya da ƙarya shine da abin da ka sani da wanda baka sani ba wala talbisu al-haqqa bil batil fa taktumu wa to haka yanzu za ji tafsiri ana nan yanzu nan da makonni kaɗan, gari zai ɗau zai don wani game da tafsirai za a yi tawa qur'ani cin mutuncin da aka gara da sunan kuma ana fassara sakon Allah yanzu ko da gwamna ne ko shugaban ƙasa idan za a ce wani zai fassara jawabin shi ta sai an nemi expert ƙwararre wanda ake ba a da shakka akan za a samu wani shakin ko misalar da rasu domin saƙon nan yau sannan ne za a ba shi fasara. kuma ta bayan ya fasara akwai su fa bible da za su duba da sauransu amma magana Allah ko kowane kowane kawai kare da doki yana da yanci ya je fasara yadda ya ga dama kuma babu wanda ya isa ya ce ba haka to don haka jama'a mu kiyayi kokarin buga littattafai waɗanda suke ainihin wato ba mu ƙware wajen rubuta su ba kama ya fa'aluhu ba'adu tullab ashe ba nan ƙasa ne gari ce kamar da wasu ɗalibai suke na ta'ajjalun na ta'aji wanda suke da gaggawa sun ma nadimu ala zalika daga ba su na dama inda sauran hankalin suke sai na dama me yasa suka fitar da wannan to kuma idan kana zuwa kasuwar littafi ka kiyaye ba komai ka gani na littafi ake siya ba don ah, ah, yana daga cikin wata mu kuma ɗalibai shine inda muka ga sabon littafi da suna mai kyau wani suna wanda yake barra haka kawai shi kenan kaza kaza kaza fi kaza wani sajadi wani sajadi mai daɗi ko sai a ah, wannan yana da kyau kawai sai ka siya ta yi wani majhuri ne shi ba san ko waye sai ka duba waye muallif an san shi ko ba a san shi ba in ba a san shi ba to alal aqal ana so a san shi sai a karanta tukunna sai zama yanzu abin da ke ciki ne da mai hukunci ba wai ah, abin nan sunan ba kawai dan galibi sunaye ba sa ba sa fassara musammayatu Akwai abubuwa da dama sunayensu ba sa nuna abin da ke cikin sunan kamar takardun makaranta ne da ake bamu a ce kayi digiri kaza ka iya kaza ka iya kaza kai lauya ne sai zan kuma duba yi wannan kaga takardar ba ta fassara abin da ke cikin kwakwalwarka ko zuciyarka na ilimi malam ya ci gaba da cewa sun mayar ta ilal marhalatin lati taliha wal kitabul murasha indi li hadhihi tabaqa huwa alfiyatul iraqi sannan sai a zo mataki na uku littafin da mala yake bada shawara a nan to shine wannan littafin kaga kamar a wannan mataki muke kenan ko ko kuma mu ce mun yi zangayi mun shiga wannan mataki na akwai matakai a baya da dama da bamu iya su sai dai ko za mu za mu dauka cewa to ai an taba yi ko da ba iya ba ko eh shine ko abin da zamu dauka shine uzurin zamu kan maka cewa to ai an taba yi an yi rukhbatul fikari an yi alfiya an yi littafin Eh, abin nan eh, baitul hafiz a makaranta an yi shi an yi tadribin rawi an yi kaza tun a muciya ma duk da yake wasu yan uwa watakila a lokacin ba sa to mutum yana iya zuwa sai ya nema sai ya karanta ah, lil asaf akwai galibi karatukan da aka waɗanda ba a ɗauke su ah, an yi su ne haka a al'adance babu ɗauka babu recording wannan yana faruwa ne a lokacin saboda gaskiya saboda Allah mafi yawan karatukan da yake a muciya wanda kuma su ne asalin karatukan mala albani waɗanda suka suka suka san albani su sa abin da ke waɗannan karatukan da ake kullum asabar lahadi ba a ɗauka su ne asalin albani iliminsa ba sun fi abin da ke cikin rekod matana da kuma baje kwanduwa saboda a ɗabi'ance kyamara da kaset suna takurawa mutum wajen ba sa barin ya saki jiki dole lokacin na lissafe kuma kalmomin suna lissafa da sauransu saboda ruko da turuwa ce amma idan babu ita to malaikan saki jiki a yi magana wannan ya sa baki wancan ya sa baki a tattauna a kwaso da tafai da sauransu wannan shine abin da yasa nake cewa wannan shine karatukan albani saboda waɗannan su ne suka yaye ɗaliban da albani ya yayi ba kasusuwa ba ba waɗannan kasusun da aka waɗannan an yi su ne don wa'azi don ainihin da'awa amma ya yi ɗalibai to da wannan katon aka yi shi kuma shi ba a rikon da shi dama kuma ya yi ɗalibai wannan shi ne asalin aikin malam asalin aikin duk wani institute na karantawa shi ne ya yi masana a abin nan graduated Allah kaɗai sai mutane da suka fito daga makarantar nan ta muciya waɗanda suka san gwargwadon abin da Allah ya sanar shi su na ilimi tun ma ba yanzu ba tun ma malam yana rayu to wannan katukan ba ɗauke su ba amma ainihin wato an yi su kuma ainihin sun yi fa'ida ƙwarar gaske to to haka a yanzu ma insha Allah amma ina ganin yanzu akwai buƙatar saboda juyin zamani da rauni da ke ƙara bujuru mana to akwai buƙatar mai rakodi juyin zamani a da Allah akwai katukan da ne ni kana ina dama da bai rakodin da su na nadama wanda muka yi su a tudun wada musamman na tuno suna nadama cewa mun yi wahalar banza ne saboda waɗanda aka yi a gabansu wala yanzu ba su iya su to da an yi rakodin wasu za su iya su daga baya sai dai kuma mutum ya fata Allah ba shi ladan kawai wannan karanta wadda amma waɗanda aka yi a gabansu ko ba su iya ba na'am ya yi da Eh. to ai ba malamin bane <laughs> ai ba malamin bane babu matsala yau dan dama abin bai isa wanda za a ce ka a sa a kyamara hasali sa shi a kyamara ma kamar tonon tsiriri. ne <laughs> ba sai an sa kyamara ba za mu iya saka rediyo kawai mai rakwado eh. eh yes irin yin karatun aji ba za mu hana a yi surutu ko ko a wani tambaya ko tattaunawa ko itiradi akan wata kalma ba ko da rakodin din ne ya danganta ga tarbiyyar da aka yi a wuri kaga a wasu wuraren za ka ga ana rakoda ya mutane suna hane da su amma lalwani bai da wannan ba wanda kuma ni na yarda da tafarkin shi akai saboda wannan shi ne ya koya mana muka shiga sai mu akan wasu abubuwa kuma wannan natsuwa ita ce aka samu sunnan malaman hadisi sunan malama hadisi game da koyo da koyarwa al-imam sam'ani ya bada labari a cikin littafin adabul imla wal istimla cewa a wata makaranta wata rana ana karatu na jin abdullahi bin sharik ne in ba na manta ba yana zaune sai ya ji ana ta mishi waiwayi a kafa shi ana ta mishi waiwayi kamar wani na mishi susa haka amma bai waiga ba saboda kai ya waiga ya rasa wata kalma da malamin ke faɗa sai da aka gama ta tashi kawai sai na bayan shi rike shi da Allah dan zauna shi me faru yace wallahi takarda na ta ƙari ana ta karatu shine na rubuta a jikin kafaka bari mu je mu samu takarda ina kwafi kaga shayi na farko shine tsuwar da yi da yana jin waiwai. da kuma shi kuma wanda saboda bala'in nati a jikin kafa wani dinga rubutu dan malaman da aka ce suna yi rubutu a jikin bango haka shuba yake ko don kan su manta abu suna rubuta har a jikin bango zuhuri in can da muke faɗa da tattafan shi ɗaki guda ne da tattafan shi da zai rasu ne ya ba da wasiya cewa in ya mutu gaba ɗaya a birni su ka bari kowa ya malaman da suna yin wannan ba su so a su da suka yi amfani da su su wanzu bayan su saboda wasu zamu ga mu ji wannan a karatu dalilin da suke yin haka ba wai muguwan nufi ne ko kuma ruwa ba ce a saboda ba tattun littafai ba ne tattun ilimin sun riga sun bayar da su sun riga sun karanta da shi to wannan kawai kamar da kasan takardu ne na ainihin ah, exercises da takardun ah, report card da sauransu na yara ba su da wani sauran amfani an riga an yi abin da da su da haka littattafan shi ɗaki guda ne matan shi ƙwaya ɗaya amma cewa take wallahi da ya bar littattafan nan ya mata kishiyoyi guda uku ita ya kuma ta sauki san cewa dai za ta dinga ganin shi bayan kwana uku alal akal amma littattafan sun ɗauke mai hankali so ina ganin akwai bukatar mai recording insha Allah da haka malam masu recording na Allah ku ya za ku dinga mana recording din shi kawai da radio kawai zai yi okay camera audio sai sai zama ah, ba a kafcarin ko kuma capture ne kai babu recording hoton okay kawai haka to ina ga zai fi mana sauki saboda saboda ah, bukatuwa bukatuwa takan taso wata rana ah, kuma wani lokaci zaka ga ah, kai da kanka da kai karatu ka saurari shi ka ji ka kawo wannan da gaskiya abin da ke bana mamaki ha yau sai ka ji abin da kai ka faɗa kuma daga baya yana yana maka amfani ma'ana sai ka ji kamar yadda kake koya kai ma na ji kasusuwan da na yi da dama sun bani wannan mamakin sai zama kasa ɗin shi ke tuna ma abin da ka faɗa watakila da yana daga cikin raunin da muke shi na? ware kuwa kuma za ka ji kuskuren da kai ka gyara wa kanka kafin wani ya jiye maka za ka ji tuntuɓan harshe da kuskure ko sahau duk za ka ji da kanka kuma kun ga mal albani namu yana yin haka da haka kusan shi ba ma ya barin duk wani kasa da ya ji sai ya ji musamman wanda suke suna da wani controversy attached to them ya yakan zona ya ji su da aka baka diablo ya yi reference ya ce a kaset kaza ne lamba kaza kaza kaza kaza kaza wato mal albani malami ne na daban Allah gafarta ne kuna ganin jama'a lokaci ya kure gara mu samu dimu daya gashi mu gama karanta wannan mukaddima ba jama'a sun deji wannan yanzu jama'a kowa zai bada kuɗi za a ja mishi photocopy na mukaddiman nan wanda yake da littafin kuma shi za a ɗauki kwafi guda sai a je da shi sai a yi photocopy akalla shafi talatin zuwa makamancin haka ya zama dai eh, idan ana karantawa alal akal mutane suna rike da nuskar da ake karantawa bari mu bar shi da zai sun bayar saki idan marhalatin da ta liha wal kitab al murashshahu indi da hadhihi al tabaqa huwa alfiyatul iraqi ash shahira bari mu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba wannan eh, shine abin da nake ishara zina na gan shi da ba bidiyo ne amma kuma mai hoton littafin kuma rerawa suke za ka ji haka da dinga nuna maka a wannan zai taimaka mutu sai wajen kana saurare kana ganin bitocin miliyan wajen malamai biyar ne ka da wajen kaji wata muryar kuma daban.